Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da ɗaga takunkumin ne bayan shawarar da shugaban kwamiti na musamman da gwamnati ta naɗa kashifu Inuwa Abdullahi ya bayar. Wannan ci gaban yana nufin yawancin 'yan Najeriya na iya dawowa da amfani da dandalin sada zumunta na Twitter bayan watanni bakwai da rufe shi. Bincike ya nuna cewa kamfanin Twitter ya cika sharuɗa da gwamnati ta gindaya masa wanda ya haɗa da buɗe ofishinsu a Najeriya a ƙarƙashin wakili da zai gudanar da ayyukansu. Yin rajista da hukumar harkokin kasuwanci kasuwanci wato CAC samun lasisin hukumar watsa labarai ta ƙasa da biyan haraji. Ba a yadda Twitter ya yi katsalandan a harkar tsaron ƙasa ta watsa labaran ƙarya ko cin zarafi ba. Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ya yi tsokaci. Yes, what we are saying is that all platforms, platforms, you, must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. Because they are doing business in Nigeria, whether it's Netflix, whether it's uh, local, whether it is uh, Facebook, in addition to be able to regulate them. They are making billions of naira out of this country. They are not paying tax. Can that can be allowed to go on? A nan, layi Muhammad yana cewa Twitter yana tara makodan kuɗaɗe daga Najeriya ba tare da goyon bayan doka ko bin dokokin ƙasar ba. An yi hasashe cewa 'yan Najeriya sun yi hasarar sama da naira biliyan shida a watanni bakwai da aka haramta amfani da shi a ƙasar. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari a kan batun yana cewa. Ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan saboda haka an ci nasara. Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan tana bin haraji a ƙasar nan to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan yadda yake ba za ta ringa barin dandalinta ba eh, a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon ƙasa. A lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin Twitter Auwalu Abdullahi ya ba da wannan nasara da aka yi. Ina mai godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira twitter ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukuna sabida duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma to idan kuma ainihin duk abin da zai haifa mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa sannan kuma daga takunkumin da ya yi hakan ya kyauta domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwa ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci kuma ana samun hanya da ake yin talla wajen mm, ake mm. samun wani abin shigowa na kuɗi. A lokacin warware wannan takaddama alamun sun nuna cewa gwamnati na haraman yi wa dokar hukumar watsa labarai ta ƙasa NBC kwaskwarima da za ta haɗa da Facebook, Instagram, WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.